وتوفيقه وإنعامه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتباعه أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق واشكروه على ما هداكم للإسلام وجعلكم من أمة اختصها بالفضاء وهداها إلى خير شرعة وأقوم الله فلله الحمد والشكر والثناء عباد الله يقول ربنا جل وعلا في مهكم تنزيله وسارعوا إلى مغفبكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يمراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيما أجر العاملين في هذه الآيات أخبر تعالى أنه أعد الجنة لغيرهم ثم ذكر أوصاف المتقين فذكر بذلهم للإحسان في حالة العسر اليسر والشدة والرخاء فمن الناس من يبذل في حال اليسر والرخاء ولا حال العسر والشدة ثم ذكر كف أعزاهم عن الناس بحبس الغيظ بالكظم استقام بالعفو ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهم وأنها إذا صدرت قابلوها بذكر الله والتوبة والاستغفار وترك الإسرار فهذا حالهم مع الله ذلك حالهم مع خلقي وفي معجم الكبير للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة أن والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والرجل يزور أخاه في ناهية المصر يزوره إلا لله فهو في الجنة ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود إذا غضب أو غضبت جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها ثم تقول لا أذوق غمبا لا أذوق غمبا حتى ترضى وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن المعرور بن سويد ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به فيقال اعرضوا عليه صغار الذنوب وارفعوا عنه كبارها فيعرض عليه فيقال عملت يوم كذا كذا وعملت يوم كذا كذا فيقول نعم أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال لا فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا قال أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان رحيما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفره هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah bisa ga baye-bayensa gare mu muna ƙara godiya da idatar da mu ya yi mana ya sanya mu daga cikin musulmi kuma daga cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mun shaida cancanta bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ko mun shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa manzon Allah ne Allah ka yi salati da taslimi gare shi da alayensa da sahabbansa da Allah mu ma muna roƙonka ka sanya mu cikin wannan saboda falalarka da karamcinka ya ubangiji mai rahama mai jin kai musulmi ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa mu bi umarninsa mu kauce wa duk wani abin da Allah baya so wannan shine abin da ake nufi da takawa ko mu gode wa Allah bisa mafi girman ni'ima ita ce ni'imar kasancewarka musulmi mafi girman ni'ima bayan ka zama musulmi kuma ka zama daga cikin waɗanda suke koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam kana cikin wannan al'umma mai daraja al'umma mai albarka wacce Allah ike bance ta da falala iri-iri gode wa Allah da inuna mana irin karantarwa ta addinin musulunci ya ɗora mu akan turba wacce take miƙai babu kwana a cikinta babu dabara babu nuku-nuku a cikinta ita ce milla ta addinin musulunci Allah ka dawwama mana da wannan ni'imar Karaya mun muna musulmi in za ka karɓi rayukan mu Allah ka karɓi rayukan mu muna musulmi ashe mu muna musulmi muna ƙarƙashin tuta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. wasu ayoyi na alƙur'ani a cikin su ubangiji mai girma ɗaukaka yana cewa da bayi ku yi sauri ku yi gaggawa domin ku samu gafarar ubangiji ku yi sauri ku yi gaggawa domin ku samu tukunci da wata aljanna faɗinta ya fi faɗin sammai da ƙasai amma wannan aljannar an tanade ta ne ga masu takawa su kaɗai an yi tambaya an ce suwa ne ne masu takawa ubangiji mai girma ɗaukaka ita daga cikin sufofin masu takawa mutane ne masu yin kyauta mutane ne masu son su ciyar a lokacin da suke cikin ko a lokacin da suke cikin yalwa in ana cikin yalwa a yi da yawa in ana cikin kunci a yi daidai gwargwado su takawa akwai haɗe fushi haƙuri juriya in an ɓata musu suna yin rangwame Allah ya ce duk wanda ya siffanta da wannan siffar to ya siffanta da siffa ta ihsani su ko masu ihsani duk wanda aka ce da kai Allah ina son sa abinda ake nufi Allah zai masa gafara zai masa rahama zai shiga da shi gidan aljanna Allah ka kai mana rahama Allah ka shigar da mu gidan rahamarka ka sanya mu daga cikin bayinka wanda kake kauna daga cikin sufar masu takawa lokacin da suka yi aiki wanda yake mummuna lokacin da suka yi wani mummunan aiki ko suka zalunci kawukansu ta hanya nan da nan suke tunawa idan sun tuna sun yi ba daidai ba sai su istighfari su nemi gafara gurin ubangiji sai gafartawa bayi idan ba Allah ba daga cikin siffarsu ba sa ci gaba da yin mugun aiki in dai ba mai kyau bane ko an ganar da su to sukan yi kokarin su dace sukan yi kokarin su gyara ubangiji ta'ala yake waɗanda suka siffanta da sakamakon da Allah zai musu shine zai musu gafara sannan zai ba su gidan aljanna aljanna da bana ta tsakankanin gidajen 'yan aljanna kuma an shiga aljanna ba a fita in an shiga aljanna an rabu da damuwa an rabu da kunci an rabu da dukkanin wahalhalu da aka sha su a wannan duniya Allah ita ma wanda aka tana dawa masu aiki wanda suke bin Allah Allah sanya mu daga cikin masu aiki masana tafsirin alqur'ani ayoyi na alqur'ani a cikin su Allah ina nuna mana aljanna ta masu takawa ce su kadai duk wanda ba shi da taya daga cikin waɗanda Allah ya tanadawa dawa gidan aljanna a cikin wannan ayoyi Allah ya yi bayanin siffofin masu takawa yadda suke kyautata wa bayin Allah yadda suke taimakon bayin Allah musamman ma a lokacin da ake cikin yanayi na damuwa cikin mutane akwai wanda in ana cikin walwala ikan iya yi idan ba a cikin walwala ba ya iya yi sannan daga cikin waɗin nan ba sa yarda su cutar da wani dukkanin wani abu wanda sunansa al'aza to sukan kame bakinsu sukan kame tunaninsu ba sa cutar da yan uwansu ta hanyar baki ai musu kazafi ko ai musu sharri ba sa cutar da yan uwansu ta hannunsu ko amfani da kafarsu ko amfani da tunaninsu duk abin da suka san zai cutar da bayan Allah ko komai kankantarsa an sani ba a sani ba a gano ba su matukar sun gane ba za su bari su shi bayan Allah sannan an ɓata musu ba sa cewa sai sun yi ramuwa ba sa cika wannan haka alaƙar su take da su da bayin Allah amma alaƙar su da su da mahalicci duk lokacin da suka saba wa Allah sai su tuba so in kai masa ba daidai ba ka ce ka gyara ka ce ka tuba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin ubangiji ta'ala yake cewa dan adam ya kai bawa na ko ya kai dan adam idan da za ka zo mun nan na sabo in ka nemi gafara ta ni kuma zan zo maka da cikinta na gafara zan gafarta maka Allah ka gafarta mana hadisi ya zo a cikin mu'jamul kabir na imamu tsabarani da abdullahi dan abbas a cikin wannan hadisi wa alaihi cewa da sahabbansa kuna son na ba ku labarin wasu mutane daga cikinku eh sahabban manzon Allah sun ce suna buƙatar wannan bayanin na manzon Allah sai annabi ya ce to mutum na farko shine annabi idan kowa zai shiga aljanna daga cikin bayin Allah to mutum na farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayin Allah manzanni da annabawa wanda suka gabaci manzon Allah dukkanin su aljanna za su tafi kun ga nan umarnin Allah da izinin Allah manzon Allah ya gaya wa sahabbansa cewa shi dan aljanna ne ya gaya mana cewar in an gama hisabi kowa ya san matsayinsa yan aljanna sun zo sun taru suna jiran an ce kofar aljanna ga ta ana kallo amma ba wanda za a buɗewa babu kuma wanda za a yi wa izini ya shiga aljanna sai manzon Allah ya zo ya girgiza masu kula da aljanna su ce kai aka ba mu umarni kai aka sanar mana aka ce da mu kan mu buɗe wa kai saboda haka tunda ka zo bari a buɗe sai a zare sakata idan manzon Allah aka bude masa aljanna idan ya shiga dukkan mabiyan za su rufa masa baya a fada cikin gidan aljanna Allah ka sa muna daga cikin wanda za a yi fasa farko da mu domin dan da sai an shiga an rufe su kuma suna can ane musu tambaya wasu an gama tambayoyin suna can ukubar abin da suka yi akwai waɗanda sai sun zaman gidan maza irin na lahira Allah ya tsare mu kuma gidan zaman maza na lahira wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduna in aka ɗiba maka wuni ɗaya a gida nufin sai ka shekara ɗari biyar kenan in an ɗiba maka kwana ɗaya ana nufin sai ka shekara dubu ana gumurzu Allah ya tsare sa ba mu ba wuta illa ta hillatar ƙasa ne wanda Allah yake cewa in minkum illa wariduha kowa ba zai shiga aljanna ba sai ya bi ta wuta aka ce to ya za'i kenan annabi ya ce akwai wanda za su shiga aljanna ta hillatal za su shiga wuta ta hillatal qasami watan an ɗora gada ne akan in ka zo baka san ma ka fice ba ka fada gidan aljanna baka san ka fice ta wuta ba sai a ce ai ta nan fa ka fice ba bai ji komai ba Allah ya sanya mu daga cikin waɗannan wanda za su shiga ba tare da sun san sun shige ba annabi ya ce annabi shi yana cikin aljanna ita wasu fil janna wanda ya siffanci da wannan siffar ta siddiƙanci shi ma ɗan aljanna ko a cikin wannan al'umma wanda ya siffanci da wannan siffar sai na abubakar Allah ta'ala anu. domin sunansa amma an daina faɗa masa abdullahi ana cewa da shi a siddiƙu saboda duk lokacin da aka faɗi wani abu wanda ikawa idan mushrikai suka taru suka ce ku zo mu je gurin abokin mutumin sai a zo ka ji kuma abinda mutumin naka ite wai an ce mutumin suna nufin wai manzon san kuma ka ji abinda mutumin naka yace sai ce me ice sai ce ai ya ce za a yi kaza za a yi kaza sai ce shi ya faɗa su ce shi ya faɗa yace to gaskiya ne ni ma daga nan aka sa wa manzon Allah aka sa sayyidina Abubakar as-Siddiq lokacin da manzon Allah yace an yi Isra'i da shi tafiyar kwana talatin zuwa tafiyar kwana talatin dawowa wanda Qurayshawa sun sani annabi yace jiya da daddare kowa ya gani an yi sallama da shi ya shiga gida sannan da aka zo sallar asuba ya ce jiya an je kudus da ni na yi wa annabawa sallah an yi daga kudus ma ba tsaya a nan ba an yi sama da ni na je sama ta ɗaya na je ta biyu na je ta uku na je ta hudu na je ta biyar na je ta shida na je ta bakwai cikewa inda mala'iku ma ba sa iya zuwa suka ce kun ji kuma wata sabuwar magana tafiyar da muke kwana sittin ya ce ya shafe ta a cikin awanni kuma ya je sama har ya je ya gana da Allah ya karɓo wani sako sai aka yoga ya gurin abubakar to da wanda yace shi ya faɗa aka ce shi ya faɗa yace na yadda daga sannan ya samu wannan sunan siddiqu to duk wanda ya siffanci dikanci duk labarin da izo maka na gaskiya duk bayanin da izo maka na gaskiya daga wajen Allah daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kana jin wani abu kace ka yadda ko ba za ka iya aikatawa ba annabi ne ya faɗa eh mun yi imani ka bai kai ka aikata ba amma kana roƙon Allah ya baka ikon aikatawa amma an ce duk wanda ya siffanta da wannan siffar in ji manzon Allah shi ma dan aljanna ne janna wanda ya mutuwar shahada dan aljanna ne wanda aka kashe shi saboda addinin musulunci wanda aka kashe shi saboda kare la ilaha illallah wannan dan aljanna ne matar da ta zo haihuwa ta mutu sakamakon haihuwa ai aljanna ta ita ma shahidiya ce mutumin da gini shi ma shahidi ne mutumin da ruwa ya tafi da shi shi ma shahidi ne mutumin da ciwon ciki ya murɗe shi ya mutu shi ma shahidi ne bara ta kama ta ƙona shi shi ma shahidi ne annabi ya ce to a shahidu fil janna waɗannan mutanen da aka lissafo ga baki ɗayan janna ne sai manzon Allah ya mutum na ƙarshe shine daga cikin mazaje mutumin da zai yi tattaki daga unguwarsu ya yi tattaki daga garinsu ya je wani gari domin ya ziyarci ɗan uwansa na addini ko na jini ne amma ka yi wannan ziyarar ne dan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya to wanda yi wannan shi ma dan aljanna ne ka yi gurin wani ba dan kana tunanin hada wata dangantaka ba ba dan kana tunanin hada wata alaka ba ba dan kana tunanin samun wani abu ba ka kai matsoyi batan kai kai manta hanya kai wani abu ka zo yake ce ba abin da ya kano na zo mu gaisa ne in juya an ce duk wanda i wannan shi ma dan aljanna ne to sai manzon Allah yace in gaya muku mata daga cikin ku wanda baki ɗayan su yan aljanna ne sai sabai suka ce a gaya mana ita za ta shiga aljanna ita ce matar da take son mijinta mijinta yake son ta ita ce alwadud inda manzon Allah ya faɗa ita wacce ake kaunar ta take kaunar mijinta sannan matar da Allah ya bata ikon haihuwa wannan yana nuna ba matar da bata wannan da bata haihuwa ba za ta shiga aljanna ba a'a wacce bata haihuwa ita ma za ta shiga aljanna amma abin da ake son a nuna mana duk matar da take kaunar mijinta dan Allah yake ta dan Allah wannan abin da suka yi zai sa su shiga aljanna ashe bai kamata a gina aure akan wani abin duniya ba ya kaure akan soyayya da yadda kuma addinin musulunci bai da aurar da mata ga wanda baya son ta ba ba a yadda a ga aurar da ita ga wannan makamancinsa ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata yarinya kyakkyawa in wanda ya rasa sai aka ce kar ta fita daga dangi akwai dan dan uwan babanta kuma mutumin sakarai ne sai suka ce mu shi ita aka zo aka gaya mata karam a kunnan ta sai ta zo gurin manzon Allah ta ce ya rasulullah babana ina sanya dan uwansa domin ya daga darajar dan dan uwansa sai annabi yace haka ne yace a kira mun shi aka kira shi yace kai ne zaka aurar ita eh sai yace baka da wannan dama tunda ba ta son an kashe magana za a watse sai ta ce na yi wannan ne domin iyaye su fahimci cewar ba a auren dole amma tunda babana haka yake so na yadda aura mun shi daga babanta amma ba a aurar da mata ga wanda ba ta so duk wanda ya aurar da yarsa ga wanda ba ta so ko ya auri mata ko shi baya son ta ba kasafai ake samun yin adalci ba sai ka zalunce ta ko ta zalunce ka akwai mun ta ce yau shekara ta ashirin da biyar sau uku tana zuwa ta neman bayani akan ba ta son mijinta amma babanta shi ya tace shekarar mu ashirin da biyar da shi amma ban taba ji ina son sa ba ko na minti ɗaya ta ce babana yau ya mutu kuma aure ya kare amma na zauna ne dan shi to Allah maɗaukacin sarki bai ji ai wannan ba baya son haka daga cikin siffar matan aljanna idan ta ga mijinta ya yi fushi ko kuma ta ɓata masa ita da kanta take cewa babu cin a gidan nan ba za ta sake yin wani abu sai ta zo ta dau hannunta ta ɗora kan hannun mijinta ta ce ina neman ka yafe min abu ni dinnan ni ce mai gaskiya kai bai mara gaskiya min dan Allah ka yafe min ko kuma ni ce mara gaskiya dan Allah ka yafe min da ya ce aka ce mai wannan sufar ita ma ai aljanna ce Inji ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sahih muslim hadisin amash daga ma'arur ibn suwaid huzar Allah ya kare yadda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da Allah na san kada zai shiga aljanna daga cikin wannan al'umma watan annabi yana nuna ya san siffarsa ita kuma na san ƙarshen mutumin da za a fito da shi daga gidan ga shi gidan wuta ya ƙare kun san wuta kala kala ce akwai wutar da ake saka waɗanda suka mutu suna shirka da Allah ita ba a fita wannan Allah komai girman sabansa zai yi zaman wakafi ne sannan a fito da shi annabi ya ce na san mutum na ƙarshe da zai fito daga wuta na ƙarshe da zai shiga aljanna shine talaka wanda sai an gama komai komai yana ganin kasuwa ta ta ƙare an gama cin kasuwa yana ganin ba shi lazo zo ka shige yana ta mamaki ni din yanzu a ce kai din fa sai a ce to kuma ka yadda a baka da abin da ke cikinta na kayan alatu irin na aljanna sai Allah aini kasa da haka ma na samu ko da izgili ake mutumin da yake cikin wuta Allah ya ce to ka yadda mun ninka maka kamar duniyar nan sau goma aka ce shine karshen shiga aljanna kuma shine yafi kowa yafi kowa tsiya ana tsaya aljanna wanda zai samu kamar duniyan nan ba fa fili ba irin wanda ake rigima a kansa wani hekta ala kaga wanda ya gina gida hekta daya kamar girman filin bal in kana da halin da zaka gina ka gina hekta biyu ka sai ne ma ka yi goma to a gidan aljanna za a baka kamar duniyan nan da ya sau goma ba fa kan goma bayan gine gidan da suke fi Allahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ita la haula wala quwwata illa billah za a kare masa da shi a gidan aljanna za a kare masa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da karshen mutumin da aka fito da shi daga wuta ta ina ganin an game masa komai sai ubangiji mai girma daukaka yace ku dauko masa kananan laifuffukansa ku nuna masa kananan wanda ake sa da su sagha'irul dhunub Allah yace a nuna masa kananan ita kaf yadda iga manyan ku nan ku ɓoye manyan a gaya mala'iku haka sai a ce da shi ga ƙananan laifuffukan ka wanda suka kai ka wuta kuma aiki kaza da ka gani kayi kaza a guri kaza a guri kaza ma kayi kaza kayi kaza kayi kaza kana da magana aka ce ba shi da abin cewa ko bai isa imi yana ganin ƙanana kaɗai sun ɗaure shi ya shiga gidan wannan matsala gidan azaba sai an nuna masa manyan sai a magana sai ce ya Allah ban da ƙananan nan fa ina da wasu manyan wanda ban ga an kawo su a nan ba kada a fito da su na fito Allah ya tsare mu aka ce manzon Allah da yake gaya sahabbansa da ya kawo labarin wannan mutumin sai da idariya har aka ga aka ga ita kun ya samu tsira an nuna masa ƙananan zunubi amma ina cewa Allah to manyan fa saboda an fita adan kenan saboda yana da tararrabi ina jin tsoron kada Allah maɗaukacin sarki ya maida shi cikin wuta sakamakon to manya manyan laifukan a fito da su ga ƙananan an jera sai a ce duk ƙarami ɗaya a mai masa da shi hasana duk da shi hasana dukkanin laifuffukan nasu za a jero su a yi ta mai da su kyawawa a yi ta mai da su kyawawan ayyuka sannan a ce tafi gidan aljanna inda Allah yake nufi da illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wanda ya tuba ya aiki na kirki fa ulaika yubaddilu Allahu miyagun ayyukan su sai Allah ya canja musu sai su zamanto sun zama kyawawa domin Allah mai gafara ne mai jin Allah muna roƙonka miyagun ayyukan mu kyawawa kurakuran da muka yi Allah ka yafe mana laifukan mu Allah ka yafe mana Allah matsalolin da muke fama da su a wannan ƙasa da wannan jiha da ƙasashen mu ƙarshen Allah ka bamu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka ba mu yalwar arziki ka ɗauke mana matsaloli dukkanin lalura lalura da ake fama da su na rashin ka yafe mana Allah ka yaye mana Allah ka ba mu lafiya ka ƙara mana lafiya ka tsare mana lafiyar mu ka ba mu ikon yin amfani da lafiyar mu wajen yin biyayya gare ka ka rahama wahyi lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina muhammad